Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صلِّ على محمد يا رب صلي عليه وآلي اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله bismillahi rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh karkashin sa tv daga nan birnin teran ya fara watsa shirye shiryen sa na safiyar yau laraba kuma tare amina zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wani gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su wanda muhammad awal bauchi zai karanta daga nan sai shirin na muleka jaridunmu na yau tare da jagorancin aminu ibrahim kiyawa daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da duniyarmu a yau tare da awal bauchi sai kuma muryoyin masu sauraronmu tare da hassan barka akwai shirin na tsaftar muhalli tare da dr fatima mahmud shirinmu na karshe shine afirka a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara na fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirin muna farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe, agogon GMT da kuma Ghana, akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti 23 zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Tuma da masu sauraro yanzu ga Muhammad Albaci ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. To da farko ga muhimman kanunsu. kare hakokin bil adama na ƙasa da kasa na ci gaba da yin allah wadai da saudiya kan zartar da hukuncin kisa da ta yi kan wani saurayi dan shi'a kafafen watsa labarai sama da 200 ne na kasashen waje da su watsa labaran zaben iran hukumar iraki sun ce da su ci gaba da kai hare-hare kan sojojin mamayan amurka matukar ba su bar kasar ba to yan sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyan ƙungiyoyin kare haƙoƙin bil adama na ƙasa da ƙasa ciki ko har da ƙungiyar nan ta amnesty international sun yi da ƙasar saudiya saboda zartar da hukuncin kisa kan wani saurayi ɗan shi'a bisa zargin borewa gwamnati alhali a lokacin yana ɗan ƙaramin yaro a jiya talata ne dai gwamnatin saudiya ta zartar da hukuncin kisa kan mustapha bin hashim bin isa al darwish saurayin da ya fito daga yankin katif na da mabiya yawan mazauna wajen 'yan shi'a ne mahukuntan saudiyan dai sun zargi mustapha da laifin daukan makami don yakar masarauta barazana ga tsaron ƙasa kirkirar kungiyar ta'addanci da nufin kashe jami'an tsaro da kuma tunzurawa don yin bore bisa hakan nema dai wata kota saudiyan ta yanke masa hukuncin kisa da aka zartar ajiyar kungiyar kare hakokin bil adaman dai sun ce ba a yi wa matashin adalci ba yayin shari'ar da aka yi masa bisa la'akari cewa an tilasta masa ne ya amince da zargin da ake masa sannan kuma lokacin da aka kama shi din ma dai yadda ya aikata wannan laifi yana kasa da shekaru goma sha bakwai ne kamar yadda kuma suka yi zargin cewa tsawon lokacin da ake tsare da shi jami'an tsaro sun azabtar da shi yayin matashin dai sun ce ba a sanar da su ba kan za a zartar da wannan hukunci suna cewa su ma dai kafafen watsa labarai ne suka saurari labaran ƙungiyar kare bil bil'adaman da sun ce zartar da wannan hukuncin yana nuni da cewa har zuwa yanzu saudiya ba da gaske take yi ba na ikirar da yarima mai jiran gado na kasar yake yi na haifar da sauyi a kasar mataimakin ministan al'adu na kasar iran kan lamuran da suka shafi kafafen watsa labarai muhammad hodadi ya bayyana cewa kimanin 'yan jarida 500 ne da suka fito daga kafafen watsa labarai 226 na kasashen waje nasu watsa labaran abubuwan da ke faruwa yayin gudanar da zaben shugaban kasa za a gudanar a nan iran a ranar juma'a mai zuwa mr kwadadi ya bayyana hakan ne a wata ganawa da mai da ya da manema labarai inda ya ce wannan adadi na 'yan rahoton suna wakiltar kasashe da kuma gwamnatoci 39 na duniya ne sannan kuma za su shigo iran din ne bayan an gudanar musu da dukkanin bincike na lafiya musamman kan batun corona mataimakin minista aladun na ya kara da cewa daga cikin ayyukan da waɗannan 'yan jaridan da su gudanar har da halartar taron manema labarai da ministan cikin gida na iran ɗin zai gudanar a yau ɗinnan da kuma wani irin wannan wato taron na manema labaran da majalisar kula da kundin tsarin mulki na iran za ta gudanar a gobe alhamis hakanan kuma da halartar bikin kada kuri'ar jagoran jin jihalin musulunci ya tala ali khamenei a zaben shugaban kasar na ranar juma'a ɗaya daga cikin fitattun jagororin ƙungiyoyin gwagwarmayan ƙasar iraki ya bayyana cewa har zuwa yanzu dai zaɓin amfani da ƙarfin soja akan sojojin mamaya na amurka da suke iraki na nan daren matukar dai suka ci gaba da zama a ƙasar sheikh qais hazali Ali babban sakataren kungiyar nan ta Asaib Ahal Haq shine ya bayyana hakan inda ya ce kungiyar gwagwarmayar da ya tuni sun sha bayyana matsayarsu ta cewa bisa ga dokar da majalisar iraki ta kafa wajibi ne sojojin mamaya amurka su bar kasar don haka ya ce matukar da amurkawan za ba su cika wannan bukata ta fi cewa daga irakin ba to kuwa sojojin amurkan da su ci gaba da fuskantar hare-haren soji da kungiyoyin gwagwarmaya a duk inda suke shekhaz ali ya kara da cewa ficewar sojojin mamaya ne kawai zai sanya su zamanto cikin aminci daga hare-haren 'yan gwagwarmayan farko-farkon wannan shekarar ne dai da ta gabata 'yan majalisar kasar irakin suka kafa wata doka da ta wajabta wa sojojin mamen ficewa daga kasar biyo bayan harin ta'addanci da sojojin amurka suka kai wa lautanar janar kasim sulemani da kuma abu mahadi almuhandis a kusa da filin jirgin saman bagadaza da ya sanadiyar shahadarsu to masu saurare kada da sha'afa labaran duniyan suna zuwa muku ne daga nan hausa radio biyoyi a nan birnin tehran kasar china ta gargadi kungiyar tsaro ta nato da ta shiga taitayinta bayan da kungiyar ta zargi kasar da cewa tana take wato take-taken faɗaɗa ta na nukiliya gwamnatin canan da ta bayyana haka ne a matsayin mai da martani ga kalaman zargi na kungiyar naton wacce wacce ta zargi gwamnatin beijing da cewa take taken ta na faɗaɗa makamashin nukiliya ya saba wa dokar tsaro da kasa da kasa canan dai ta ce tsarin tsaronta na kare kai ne kuma bai kamata kungiyar ta nato ta mai da hankali kan batutuwa na siyasa da ba su da tushe ba sai dai azantar wasa da manema labarai shugaban nato Jens stoltenberg ya ce ba su da niyyar shiga sabon yakin cacar baki da cana ba kuma wato ba kuma ita ba abokiyar gabar su ba ce. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Iran da ake da Timi Milli ta sami nasarar zuwa ga zagaye na biyu na gasar neman tafiya gasar cin kofin ƙwallon kafa ta duniya da za a gudanar a ƙasar Qatar a shekara ta 2022. Hakanan kuma da gasar cin kofin Asiya da za a gudanar a ƙasar China bayan ta lallasa kwararta ta Iraki da ci ɗaya da nema. A jiya talata ne dai ƙungiyar ƙwallon kafa ta Iran ɗin da na Iraki suka fafata a filin ƙwallon kafa na ƙasar Bahrain. don neman wanda zai zamanto a kan gaba a jadawalin neman tafiya gasar cin kofin kwallon kafa da nasiyar asiyan da kuma na duniya inda iran ta sami nasara kan takwarta ta irakin dan wasan iran sardar azumun ne dai ya jefa kwallo guda daya tilo da iran din ta jefa a ragar irakin lamar da sanya iran din ta zamanto ta ce a farko a jadawalin kungiyoyin kwallon kafan a rukuninta sannan ita kuma ta iraki ta zamanto ta biyu ta masu saurare karshen labaran duniyan kenan. Muhammad Awal Bauchi kenan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai shirin na muleka jaridunmu na yau tare da jagoranci Aminu Ibrahim Kiyawa. Muleka jaridunmu na yau. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum. barka mu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirin na muleka mu na yau. Inda zamu mu leƙo muku yadda ake bugawa a tarayyar Najeriya da kuma wasu da ake bugawa a kasashen mu na nahiyar Afirka. To da farko dai bari mu fara tarayyar Najeriya. Kuma za mu fara jaridar nan ne ta leadership. Labarin farko da jaridar ta kawo shine cewa jihohi 36 na Najeriya su shiga jiyar tallafin kuɗi har dala miliyan 720 na babban bankin duniya gwamnatin tare da najeriya ta tallafawa ko kuma ta ba wa jihohi 36 najeriya tsabar kuɗi har dala miliyan 720 don gudanar da ayyuka na musamman da kuma rage kaifin matsin da al'umma ke ciki na talan arziki sakamakon yaduwar cutar coronavirus da ta zama ruwan dare gama duniya kuma waɗannan kuɗaɗen wani tallafi ne da babban bankin duniya ya bayar ga najeriya ɗin bisa wannan lissafi ɗin kowace jiha a najeriya ta samu dala miliyan 20 kenan daga wannan tallafi da rukunin babban bankin duniya ya bayar to mu kuma sai jaridar sudan tribune inda take cewa wata tawaga daga kungiyar tare afirka wanda shugaban wato kungiyar tare ta afirka wato musa Eh. ya jagoranta zuwa birnin khartoum na kasar sudan suka tattauna dangane da wato matsalar nan ta matatsar ta renaissance tsakanin sudan masar da kuma ita habasha abin a taron da tawaga ta wato tare afirka ta yi da jami'an gwamnatin ƙasar sudan dai sun buƙaci a sanya manya-manyan kasashen duniya musamman wa'annan kasashe guda biyar membobi a kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya don warware wannan matsalan duk da cewa kwanaki biyu da suka yi a ƙasar sudan suna tattaunawa tare afirka ba ta bayyana cewa ita ne za ta gabatar da wani bukata a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ba to sai kuma jarida ta gaba wato jaridar premium times ta kawo labarin cewa asusun unicef ya buƙaci gaggauta sakin ɗaliban islamiyyar nan da aka sace a jihar niger har yanzu ba sake yanzu ba ke su ba ko an ma ce ma a su da ma suka kama shi lafiya cikin hmm. yara eh jaridar ta cewa asusun kula da yara na masa ɗinkin duniya unicef ya buƙaci agwat cikin ɗaliban islamiyyar nan sama da 130 da aka yi garkuwa da su a makarantar yara ta salihu tanko islamiyya da ke ta gina cikin karamar hukumar rafi ta jihar niger wadda wasu daga cikinsu ma yara ƙanana ne kwarai a cikin wata sanarwa da yusuf ɗin ta fitar ga manema labarai a garin bauchi ta bayyana cewa an kwashe tsawon makonni biyu kenan da yin garkuwa a ɗaliban na makarantar islamiyyar salihu tanko da ke ta gina to ga dai jaridu da yawa a hannunmu ga labarai amma kuma lokaci ya riga ya yi mana halinsa so ina ganin wani tayar gara mu jalin zamu shirin a nan mu tsaya sai kuma allah kai mu gobe to masu wurare an yi lafiya. madalla masu sauraro yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin na na duniyar a yau shi ma tare da muhammad awal bauchi duniyar a yau Bismillahir Rahmanir Rahim masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyarmu a yau. Shirin da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru ko kuma suke faruwa da kuma ɗaukan hankula a yankuna daban-daban na duniya. To da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshensa. A daidai lokacin da yaƙin wuce gona da iri da gwamnatin saudiya da ƙawayenta suka kaddamar kan al'ummar yaman marasa kariya ya shiga shekararsa ta bakwai ba tare da sun cimma manufofin da suka sanar tun farko suna son cimmawa ba to halin yanzu dai saudiyan da ƙawayen nata sun fara amfani da wani sabon salo don rufe irin tabarmar kunya da suka shimfiɗa wa kansu sakamakon irin tsayin daka da su dakarun yaman din da sauran al'ummar kasar suke ci gaba da yi to wannan batu dai shine abinda shirin namu na yanzu zai dubi kansa don ganin menene wannan sabon salon sannan kuma wata hanya su kuma dakarun yaman din da sauran magoya bayan su suka dauka wajen yin fada da wajen dakile wannan kokari da ita saudiya din da kawai nata suke yi don haka sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin zai kasance wanda ni muhammad awal bauchi zan gabatar muku da shi a halin yanzu. masu saurare barkamu da sake saduwa. A daidai lokacin da yakin Yaman yake ci gaba da faruwa bayan shekaru a daidai lokacin da aka shiga shekaru na bakwai na wannan yaƙi wanda ƙasar Saudiya da kawai ta saka kaddamar tun daga shekara ta 2015 zuwa yanzu da kokarin da wasu manufofi ɗaya daga ciki na cewa da su dawo da tsohuwar gwamnatin kasar karagar mulki da kuma kawo karshen irin tasiri da dakarun gwagwarmaya na yaman din musamman kungiyar ta ansarullah kuma yan husi suke da shi a wannan yanki din to a kusan kullum dai hadakar da saudiya din take wa jagoranci sai kara shan kashi yake yi a hannun su waɗannan dakaru na gwagwarmaya na kungiyar gwagwarmaya da kuma tsayin dakan su al'ummar yaman din musamman ma dai wannan dakaru na kungiyar ta ansarullah ko kuma yan husi kamar yadda ake kiransu to irin wannan yanayi da kuma tsaka mai wuyan da saudiya da kawayen ta suke ciki a wannan yaƙi ya sanya a halin yanzu suka fito da wasu sabbin salo don kare mutuncinsu da a kullum yake ci gaba da zubewa a idan duniya ta bangarori daban-daban ta bangarorin da suka shafi irin taki hakokin bil adama to da kashe kananan yara da mata da hadakan saudiya din suke ci gaba da yi buga da kare kan sanya al'ummar kasa cikin wani mawuyacin hali a bangare guda kuma irin tsayin dakan da su dakarun yaman din suke yi da kuma kai hare-hare kan dakarun saudiya din da samu nasarori da suke samu a kansu to duk irin waɗannan abubuwa sun sanya su saudiya din da ƙawayen nata suke cikin irin wannan tsaka mai wuya hana kuma mutuncin su yake ci gaba da zubewa duk da irin karfin da suke nunawa duk da irin goyon bayan da suke samu musamman irin goyon bayan da suke samu daga amurka wacce take ba su abubuwan da suke bukata suke ba su kariya ta siyasa a bangarori daban-daban na duniya suke ba su bayanai na sirri sakamakon irin jiragen leƙen asiri da dai da suke da shi amma duk da haka sun gaza a gaban su waɗannan dakaru na yaman dakarun ansarula da dai sauransu wanda a kullum suke samun nasarori to irin waɗannan lamura din da waɗannan abubuwan suke faruwa ya sanya saudiya ta shigo da waɗansu irin salo a halin yanzu wanda take kokarin ganin cewa za ta yi amfani da su wurin ko za ta samu daman za ta iya rage irin wannan zubar da mutunci yadda mutunci nata yake zubewa sannan watakila kuma hankali a hankali a ci gaba da batun neman sulhu da yanzu haka ake ci gaba da gabatar da su rahotanni da kuma bayanai da suke fitowa sun nuna nuna nuna cewa wannan sabon salo da a halin yanzu saudiya din ta dauka shine ta hanyar amfani da kafafen watsa labarai da take da su wato kafafen watsa labaran da asalin nata ne da kuma kafafen watsa labarai na kawayenta waɗanda dama suke goya mata baya musamman na manyan kasashen duniya waɗanda suke goya mata baya wurin wannan danyen aiki da take akan al'ummar yaman din don haka take amfani da su waɗannan kafafen watsa labarai gurin isar da wasu sakonni marasa tushe marasa gaskiya akan waɗannan abun da ke faruwa ɗaya daga cikin wato hanyoyin da ita saudiya take bi a cikin irin wannan lamari din shine hanyoyi ne guda biyu na farko dai shine kokarin musanta irin nasarorin da su dakarun yaman din suke samu akan sojojin saudiya cikin shekaran ta gabata har zuwa yanzu dakarun yaman din sun samu gagarumin nasarori daban-daban ta hanyar kai hare-hare cikin saudiya din makanta da kuma kan wasu yankuna waɗanda dakarun saudiya da kawayenta da sojojin haya suka mamaye na irin kai musu irin wannan hare-hare da kuma samun nasarar kame wasu daga cikin adadi mai yawa na sojojin saudiya da na sa kai da dai sauran da kuma kashe wani adadi mai yawa to sakamakon irin wannan abun saudiya ta fito da hanya ta farko ita ce ta musanta irin waɗannan nasarori da dakarun yaman din suke samu wanda kuma a fili ana iya ganin su hanya ta biyu kuma ita ce ta hanyar kirkiro waɗansu labarai na ƙarya da jingina su ga dai ga su dakarun na yaman ko kuma da ƙoƙarin nuna su ma kansu suna samun wasu irin nasarori daban-daban a irin wannan ko kuma wani abu na cikin gida kuma wani irin yanayi ko na bore ko na wani abu makamancin wannan wanda zai nuna da alal akalla ya rage irin kaifin nasarorin da su waɗannan dakaru na yaman suke samu akan haɗakan saudiya din haɗakar da saudiya take wa jagoranci da kuma irin sojojin haya da su waɗannan da saudiya da ƙawayenta suka ɗibo waɗanda suke taimaka mata a gurin gudanar da wannan yaƙi to waɗannan su ne hanyoyi guda biyu da halin yanzu da take amfani da su gurin rufe kamar abin da muka faɗi wani tabarman kunya da irin kashin da suke sha a fagen daga a gaban dakarun na yaman to kamar yadda muka ce su ma'ana su bangaren dakarun na yaman da sauran kungiyoyi na gwagwarmaya waɗanda suke goya musu baya su ma ba su zauna haka ba don haka sun fito da wasu irin salo da kuma sabin su ma nasu wasu hanyoyi din na kokarin faɗa da wannan salo sabon salo da ita saudiya din da shigo da su ɗaya daga cikin hanyoyin da su kuma suke bi shine bayyana wa duniya tunda su ma suna da kafafin watsa labarai da suke isar da saƙon duk da cewa ba su kafafin watsa labarai nasu ba su kai karfin irin na makiyan nasu ba amma su ma suna da hanyoyin da suke isar da nasu saƙonnin wanda kuma halin yanzu duniya sakamakon irin dunkulewa da ta wuri guda su ma suna samun daman isar da irin waɗannan sakon nasu kuma duniya suna ganin irin abubuwan da ke faruwa da haka su ma waɗannan bangare na su dakarun yaman din da kuma shauran kungiyoyi na sa kai na gwagwarmaya na kasar mu da al'ummar yamma da a yanayi na gaba daya ya suka fito da wata hanya na fitar da irin wasu daga cikin irin bidiyoyi da waɗansu irin wato fina-finai na irin hare-haren da suke kaiwa wanda suke kai su musamman irin hare-hare na ƙasa wanda ake kaiwa da kuma kan sansanoni na soji banda ma irin wato hare-hare na sama hare-hare wanda yake na ƙasa waɗanda dakaru ake faɗa da kuma gumurzu tsakanin ɓangarorin guda biyu to suna samun dama suna ɗaukan irin waɗannan hotuna da kuma irin waɗannan faifai na bidiyo da haka suke yaɗa wa duniya su gani cewa fato ga abinda suke faɗi abinda suke faɗi na irin na suke samu ba ƙarya bane ga sunan a fili ɗaya daga cikin irin wannan nan shine waɗansu fayafayen bidiyo da dakarun gwagwarmaya ɗin suka fitar a yan kwanakin bayan nan musamman wanda suka fitar a ranar 28 ga watan mayu nan da ya gabata wanda irin wanzu hare-hare da suka kai kan dakarun ƙasar saudiya ɗin da kuma sojojin haya da saudiyan ta shigo da su suna faɗa da dakarun na yaman gidan talabijin na almasira mallakin al'ummar yaman din ya yi bayani dangane da irin waɗannan hare-hare wanda ya bayyana su a matsayin waɗansu hare-hare masu mahimmancin gaske da aka kai waɗansu yankuna na kan duwatsu wato guda uku waɗanda dukansu kuma suna cikin yanki na ne na jizan na ƙasar ta saudiya wato waɗannan yankuna su ne dai jabal dud arami da kuma juhfan wanda suka ce a waɗannan wurare ne su dakarun yamma ɗin sai kai irin waɗannan hare-hare kamar yadda rahoton ya bayyana a yayin waɗannan hare-hare ɗin dakarun na yamma sun sami nasarar kashe sojojin haya da aka ɗibo su waɗanda sun kai guda tamanin sannan kuma sun sami nasarar tarwatsa motoci da tankuna na yaƙi na saudiya ɗin da 'yan koran nasu guda 32 sannan kuma dakarun na yaman sun sami nasarar kame waɗannan sansanoni da tabbatar da ikonsu a gurin inda kuma a daidai wani lokaci din ba haka din ko sun samu nasara ne bayan sun samu nasara akan ainihin sojojin haya da aka so musamman waɗanda dakarun sudan waɗanda aka shigo da su sojin haya na sudan wanda saudiya ta shigo da su a gurin to bayan da suka sami nasarar kashewa da kuma kame waɗansu daga cikin waɗannan sojoji da kuma fatattakan wasu daga ciki sun sami nasarar kame wannan yanki din gabaki ɗansa ya dawo ƙarƙashin ikon su dakarun na yaman wannan wannan shine abin da ita ta wannan tasha ta almasira wacce take da alaka da su dakarun na yamma suka faɗi dangane da wannan waɗannan hare-hare to ba kafafen watsa labarai na su kansu yamananawan al'umman yamma din ne kawai suke bagana kan irin waɗannan hare-hare ba hatta wasu daga cikin kafafen watsa labarai na duniya da kuma yan jaridu na duniya waɗanda suka ga waɗannan irin waɗannan hare-hare sannan kuma suka tabbatar da cewa lallai haka din ta faru sun yi magana akan irin waɗannan nasarori da su yan dakarun yamma din da kuma tabbatar da wannan abin da su dakarun yamma suke faɗi sabanin abin da su da take kokarin nuna cewa lamarin ba haka yake ba daya daga cikin waɗanda suka yi magana kan wannan lamari da kuma tabbatar da faruwansa suna koyi sanannen dan jaridan nan kana kuma mai bada rahoto kan abin shafi yaƙi da rikice-rikice wanda ya zamanto yan jaridan sananne wanda ya halarci yakukuwa daban-daban musamman wanda suka faru a irin su a Lebanon da Syria da Iraq da sauransu wato Elijah Magnia wanda yake kuma kamar babban dan wato dan rahoto ne ga kafin watsa labaran ta Arai to yi bayani dangane da kuma ƙarin bayani kan irin waɗannan nasarori da su yan yamma din suka nuna a cikin wanda daga cikin bayanan da ya yi ya bayyana cewa lalle wannan Eh, waɗannan iro hare-hare da dakarun yamma suka kaddamar wannan waɗanda suka nuna faifayin nasu da kuma shi kuma ya tabbatar da haka din wani abu ne wanda yake nuna cewa su dakarun yamma din waɗannan wani hari ne na musamman waɗanda suka kai su akan kuma wurare waɗanda yake da suke karkashin ikon saudiya sannan ya tabbatar da cewa a wannan lokaci din sojojin yamma sun samu nasara akan sojojin saudiya da kuma su sojojin haya musamman na sudan da kuma waɗansu daga cikin al'ummin yamma waɗanda saudiya ta ɗauki samu sojojin haya suna mata yaki a gurin su sojojin da dakarun yamma samu nasarar kama waɗannan wato sojoji da yawan gaske sannan kuma kamar yadda ya ce kuma duk da irin karfi da makamai da shoron da take da su a waɗannan yankuna din amma hakan bai hana dakarun ansarullah din mamaye wannan yanki ba da kuma fatattakan sojojin saudiya din don haka ne ma yake ishara da cewa irin waɗannan nasarori da dakarun yamma din suka samu sai yake tuna masa waɗansu irin nasarori da dakarun hizbullah suka ringa samu a shekaru na 1990 wato a can can baya lokacin da shi ma kansa yake eh, ba da rahotanni kan abubuwan da suke faruwa a wannan lokaci din to baya ga haka kuma sana akwai jaridar nan ta foreign policy wacce ake bugata wanda ake bugata a Amurka ita ma ta yi bayani dangane da irin waɗannan abubuwan da ke faruwa da irin nasarorin dakarun Yaman din suke samu inda har ke cewa waɗannan dakaru na yamma musamman su a eh, dakarun Ansarullah yake cewa sun samu nasara akan yakin yakin da saudiya ta kaddamar wanda kuma amurka take goyon baya har kuma suke karawa bayanin cewa a halin yanzu saudiya wacce jaridan ta kira a matsayin waɗanda suke fuskantar rashin nasara ba su da karfin da za su iya to nuna cewa ga abin da suke so ya face dai wato wato ba su da wani iko na yin shifta kan abin da suke so ya faru tunda ko ba su da wani karfi da ke tabbatar da irin matsayinsu face dai dole ne yanzu ko a zo a tattauna a san hanyoyin da za a bi a kawo ƙarshen wannan yaƙi din. tonan a bangarorin wasu daga cikin kafafen watsa labarai kenan waɗanda suka tabbatar da abin da su dakarun ansarun ladin suke faɗi na irin nasarorin da suke samu a wannan yaki duk da kokarin da sauran take yi na ganin cewa ta dishi irin wannan haske din to amma daga duka alamu ta gagara dishi haske din wato a takaice da a iya cewa rashin nasara bayan rashin nasara rashin nasara a fagen daga sannan kuma rashin nasara ma a fagen farfaganda da kuma yada labarai to ma saurare da aka kaga shafin da mu gabatar muku a shirin namu ne sai kuma a saduwa ta gaba kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh madalla yanzu kuma sai shirin muryoyi masu sauraro tare da hassan barka Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkan ku da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne na Radio Hausa VOH da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta yau da kullum. Hassan barka ne ke muku lalimar habin a cikin shirin. Malami na farko bismillah. Assalamu alaikum Radio BOH Tehran mai magana Ilyasu Yakuba Ligawa ita su ga jihar Bauchi. To game da dama da kuke ba mu ke tofa albarkacin bakin mu zan yi amfani da wannan dama na tofa albarkacin baki bakina akan kisan shanu da ake zargin sojoji da yi a jihar binuwai da kuma iyakar jihar Nasarawa to wannan hakika abun tir da Allah wadai ne kuma abun damuwa ne sojoji da za su tsare rayukan al'umma su za su dawo suna ta'addanci to wannan gaskiya abin tir da allah wade ne kuma abin damuwa ne ya kamata gwamnati waɗannan jihohi su gudanar da bincike domin gano waɗanda suka kakkashe shanun fulani makiyaya a jihar nasarawa da kuma jihar benue da fatan allah ubangiji ya kawo mana ƙarshen zalunci da masu goyawa zalunci baya a ƙasar mu Najeriya da ma sassan nahiyar mu ta Afirka baki daya. Na gode Radio Jamhuriyar Musulunci kiran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu BOH Hausa murya masu sauraro. Sunana Abdulaziz Prezi daga birnin da magaram a jamhuriyar Nijar. Yau ra'ayina shine akan matasa na Afirka gabaki ɗayansu. su. a bisa jan namijin kokarin da jami'an tsaro suke yi ya kamata a ce matasa sun ba su gudunmuwa ta lungu da saƙo ko'ina don saboda ma'ikwanta su ji daɗin aiki tare da su mu matalaka mu ji daɗin aiki tare da su don saboda jami'an tsaro ba jami'i ne na musamman ya kamata a ci gaba da kulawa da su mu ma dole mu kawo musu gudunmuwa a cikin zamantakewar nan da ake yi ta duniya ga baki ɗaya mai magana abdulaziz prezi daga birnin da magaram a jamhuriyar niger a tashi lahiya voh hausa muna jin daɗin irin gudunmuwar da kuke bamu na tofar ra'ayi kamu a cikin wannan gida assalamu alaikum bih jimirar jamhuriyar musulunci magana isu na madatai da magaram jamhuriyar ne na kira ku daga nan madatai da magaram to gaskiya muna horin cikin da cewar sojojin faransa za su bar yankin mu na sahel muna kira ga gwamnatocin wannan dama ce ta same su akan su ɗauki sandar su ta kariyar kasashen su da hannun su kenan kuwa yau dama hannun wani bai cima to kenan kuwa yana da kyau mu wannan ya kasance mana izina domin mu tashi da kanmu mu yi maganin matsalolin ƙasashenmu ganin yadda faransa ta yi kaka gida a wannan yankunan namu na kasashen yankin sahel wannan maraba da allah ya kawo a kasar mali to wannan su wannan marabar ina fatan za ta kasance mafi alheri gare su shugabannin su tashi su tsaya su kare kasashen su na gode mai magana isu ne maɗatai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan Assalamu alaikum sashen Hausa na VOH Hausa barkanmu da warhaka mai magana Lawali Ando daga jamhuriyar Niyyar. Eh, a yau ra'ayina zai tafi ne dangance da harin da aka kai gidan shugaban majalisar dokoki wanda kusan za a iya cewa abin Allah wadai ne a ce masu babur guda daya sun zo sun kai hari sun kashe jami'in tsaro a gidan shugaban majalisar dokoki. To muna Allah wadai da wannan kare amma kuma binciken da ita gwamnatin take cewa ta kaddamar muna fatan binciken ya kasance babu siyasa a ciki kada a saka siyasa a yi bincike tsakani da allah a gano ko menene dalilin harin sannan kuma su jami'an tsaro su tashi su kara zage dantsi ganin cewa irin wannan ba ta sake faruwa ba saboda ba wannan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu boh hausa mai magana na agwa mai baci daga nan zantar zan yi dan tsokaci a game da mutanen mu na Nijar shugaban ƙasa da ya kunga ya tashi yana cewa talaka ku zai ma aiki dan Allah dan annaba abin da nake so ku yi kokari ku ba shi goyon baya a ci gaba da aiki dan saboda talaka ya samu abin yi na na agwa mai faci daga nan zandan assalamu alaikum radio biyoyin ce hausa ta iran kuna tare da mai magana alkasum daga nan agadez jamhuriyar nishar a yau na shigo filin namu mai taron albarka zan ba da ra'ayi na sama ne eh, wannan hare-hare wanda kasashen mu na afirka suke samu mai shugaban kasan faransa ya san da cewa ba wai eh, wai saki dabarun yaki ko kuma eh, saki mu suna kungiya eh, zuwa mai tako ba shi zai kawo kwanci hankali cikin kasashen afirka sai an gama da matasa na afirka a samun musu aiki aiki matasa ne abbasu da sai kaga suna zama fada har ya kai sun shigo da wa'ansu tunani wanda zai kai su su shiga wannan kungiyoyi na ta'adda Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Radio BOS Hausa da ke jamhuriyar Musulunci ta Iran kuna tare da mai magana Sanusi Ibrahim Fanna karamar hukumar Dogon Dutse dan Katsari da ke jamhuriyar Nijar. Yau ina son ku bani dama in tofa ra'ayina a kan wato tattaunawan da ƙasar Oman take shiga tsakanin Yemen da Saudiya. Lalle inda gaske ne ƙasar Oman take yi to babu shakka muna fatan shiga tsakanin ya haifar da ɗa mai ido na gode mai sauraron kusan ibrahim fanna voa hausa ko huta lafiya assalamu alaikum Assalamu alaikum Radio BOH mai magana Iyasu Yakuba Digawa ita suka jihar Bauchi zan tofa albarkacin bakina akan rikicin siyasa da ke faruwa a ƙasar Mali muna kira ga shugaban mulkin soji na ƙasar Mali Hassan Goita da ya sha rantsuwar kama aiki a karo na biyu da yake kifar da gwamnatin mulkin farar hula a ƙasar. muna kira a gare shi ya gaggauta mayar da mulki a hannun farar hula da fatan Allah Ubangiji ya kawo al'ummar ƙasar Mali zaman lafiya da ma kasashenmu na Afirka baki na Nagode da rediyo jamhuriyar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah kuna tare da mamman ya yakuba awashi daga birnin tawa a jamhuriyar niger a yau zan yi kira ne ga firaminista da kuma shugaban ƙasa na niger akan wata matsala da tana tana kawo nakaso ga fannin ilimi wannan matsala kuma ita ce kamar bambanci da ake nuna malaman makarantun boko tsakanin na yankin yamai da kuma sauran nan cikin gida duka wani abu da shahi gyaran takardu ko ko wani gyaran takardun kuɗi idan aka yi ma 'yan yankin yamai sai a manta a manta da malaman makarantu da suke nan cikin jihohi kuma wannan gaskiya mummunar ɗabi'a ce kuma wannan ba za ta taimaka ma fannin ilimi ba ya tashi tsaye yana fatan firaminista da shugaban ƙasar niger za su tuntubi malaman za su tuntubi ministocin da ke kula da fannin ilimi domin a kawo ƙarshen wannan matsala suna na mamman biniya yakuba awashe daga birnin tawa a jamhuriyar niger ku tashi lafiya To masu rare da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci yanzu a madadin kowa da kowa da ma waɗanda aka shimriyoyin su ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. Madalla yanzu kuma sai shirin tsaftar muhalli tare da Dr. Fatima Mahmud. tsabtar muhalli. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka da kuma kasancewa da mu a cikin wani sabon shiri na tsabtar muhalli. Shirin rediyo Hausa VOH daga nan Tehran da ke tattauna batutuwan da suka shafi muhallinmu da kuma hanyoyin tsabtace su wanda ke da matukar muhimmanci a al'umma. To a yau dai shirin namu za mu ci gaba da tattaunawa ne akan batun kula da shara wato waste management kenan.

to kamar yadda muka faɗa a baya akwai hanyoyi daban-daban na tattara shara kamar yadda muka sani cewa sharan dai tana fitowa ne daga kasuwanni asibitoci gonaki ma'aikatu to kowanne hanyoyin da ake tattarawa kuma a rarraba su daban ne a wasu kasashen ma za mu ga cewa tun a unguwanni ake fara rarraba su wato waɗanda ake zuba kowanne daga cikin irin su kaman kwalabe ledoji daban-daban ne ma tun a unguwa an riga amma fara yin wannan rabe-raben a kasashen mu kuwa na afirka a unguwanni akwai matattaran shara a shi wana matattaran sharan wani wuri ne da hukuma ta keɓe inda ake kawo shara daga gidaje daga baya kuma masu kwashe shara sai su kai babban matattara inda ake rarrabe ta ana raba bangaren robobi daban karafuna takardu gilasai da sauran abubuwa abubuwan da suke da amfani ana sarrafa su zuwa wasu hanyoyin na daban wanda kuma ba su da wani amfani ana kawar da su ta hanyoyi mabambanta wanda a wani lokacin akan kwashe su ne sai mu ga cewa an kwashe su ne an tafi da su daji ko a zubar da su a wurin wani lokacin kuma akan kona su a cikin incinerators kenan a wasu kasashen kuma suna zubawa ne a cikin teku wanda hakan yana da nasa illolin sosai sosai kamar yana gurɓata ruwa kuma sannan yana cutar da halittun da suke cikin ruwa a wani lokacin za mu ga cewa misali su wa'annan sharan kenan da ake zubarwa wani lokaci inda kamar daga masana'anta ne ya danganta daga ina aka kwaso su akan samu cewa suna da dauke da wasu irin manya-manyan sinadarai masu illa wanda hakan zai iya jawo gurɓacewan yanayi ko kuma ya jawo ɗumaman yanayi misali kenan akwai hanyoyi da yawa na sarrafa shara misali a kasashe da ba su ci gaba kamar na afirka kenan da asia za mu ga cewa sun fi sarrafa shara wajen cika kududdufi da ramuka wanda ke da nashi fa'idojin da kuma illolinsa a cikin amfaninsa akwai bunƙasa ci gaba wajen fuskacin gine-gine da harkokin kasuwanci sai dai kuma yin hakan ba tare da tuntuɓar ƙwararru ba yakan haifar da toshewar magudanarwa wanda ke haifar da ambaliya da makamantansu a yayin da wasu kasashen suka ci gaba suke da kyakkyawa kuma zaunannen tsarin tattara shara kuma sarrafa shi domin ci gaba al'ummarsu har yanzu za mu ga cewa an bar wasu kasashen a baya kenan su dai kasashen da suka ci gaba suna amfani da shara ta fuskoki daban-daban kamar samar da takin zamani bunƙasa harkokin noma makamashi da wutan lantarki su kuma ke zuwa kasashen da basu ci gaba ba su yi haɗin gwiwa da kasashen ta wannan bangaren kenan. masu saurare kada a sha'afa cewa ana tare ne da shirin tsaftar muhalli da ke zuwa muku daga nan radio hausa voh daga birnin tehran inda a yau muke mai da hankali akan batun kula da shara to shara dai tana da illa sosai sosai suna illata kowa yawanci wanda yake mu'amala da ita yau da gobe na samun matsaloli musamman akwai waɗanda suka fi samun babban matsala saboda sharan kamar misali yara 'yan ƙasa da shekaru biyar kenan mata masu ciki wanda ke cutar da jaririnsu da su kansu wanda gidajensu ke kusa da bola ma'aikata masu kwashe shara ba tare da cikakken kariya ba da kuma masu tsintan bola duk waɗannan suna fuskantar lafiyar suna cikin hatsari saboda matsalolin da za su iya fuskanta akwai rawar da bangarori ya kamata su taka musamman a wurin kawo ƙarshen a matsalar da shara take haifarwa za mu ga cewa da farko dai gwamnati ya kamata gwamnati ta samar da ma'aikatan kula da shara ta zama cewa akwai wata babban ma'aikata da aka ware wanda ita aikinta kenan za ta rinka kula da shara ya kamata wani ma'aikatan ta kunshi mutane da kayan aiki wanda za su kula da shara kuma sannan su samar da wuraren da za a zuba da shara a unguwanni ma'aikatar kuma ya kamata ta yi haɗin gwiwa da kafafen yada labarai wajen faɗakar da mutane hanyoyin sarrafa shara da kuma illolinsa kuma ya kamata ya zama cewa an kafa dokoki wanda za su jagoranci wato kula da sharan kenan a wasu kasashen ko wasu wuraren ma zamu ga cewa kamfanoni masu zaman kansu su ma sun shiga harkan kula da shara wajen tattarawa da kuma zubarwa sannan kuma ya kamata su ma ɗaiɗaikun mutane su lura da aikin da gwamnati take yi su zama masu kula da muhalli ta rashin zubar da shara barkatai su rinka zubar da shara a inda aka tanada musu to sannan kuma al'umance su ma ya kamata a ce kamar shugabanni ke na irin masu unguwanni da kuma limamai wanda su ma su ba da wannan babban gudunmawa ta wannan fuska. har yanzu dai zamu ga cewa masana na ƙara faɗaɗa bincike don ganin sun gano illolin da shara ke wa ɗan adam musamman ta ɓangaren cututtukan ƙwaƙwalwa. yanzu to a madadin kowa da kowa na radio hausa voh ni fatima mahmud da na tsara na gabatar da shirin ke cewa a huta lafiya sai allah ya sake haɗa mu a wani sabon shirin na tsaftar muhalli wassalamu alaikum adala yanzu kuma sai shirin afirka a yau afirka a yau barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin afirka a yau shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da nahiyarmu ta afirka to a yau za mu yi dubi ne akan zaɓen 'yan majalisar dokoki da aka gudanar a ƙasa algeria da kuma yadda rahotanni suka bayyana cewa ba a samu fitowa kamar yadda aka zata ba. da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a ranar 12 ga watan nan na yuni ne dai aka yi zaben 'yan majalisar dokokin ƙasa algeria wanda shi ne na farko tun bayan yunkurin al'umma ƙasar wanda ya kai ga sauke abdulaziz butaflika daga kan karagan mulki a shekara ta 2019 shugaban hukumar zaben ƙasar ta algeria muhammad sharkawi ya bayyana cewa dokokin zaben da aka yi amfani da su a wannan karan waɗanda aka yi ne a ƙarƙashin faɗa da cin hanci da rashawa da kuma da za su hana magudin zaɓe a ƙarƙashin sabbin dokokin kamar yadda shugaban hukumar zaben ya bayyana babu wadda za a yi mai kaɗa ƙuri'a ya iya zuwa fiye da wuri guda domin yin zaɓe ko kuma wato zaɓar fiye da ɗan takara ɗaya a ƙarƙashin rajistar masu zaɓe mutane miliyan 27 ne dai suka cancanci kaɗa ƙuri'a a ƙasar ta algeria sai dai rahotannin da suke fitowa daga sassa mabambanta na wannan ƙasar sun nuni da cewa an samu ƙarancin masu fitowa yin zaɓen jimillar waɗanda suka fito kaɗa ƙuri'ar ba su wuce kaso biyu ba kamar yadda hukumar zaben ƙasar ta sanar zuwa sa'o'i hudu kafin rufe cibiyoyin zaben ƙasar kuwa masu kaɗa ƙuri'ar ba su wuce bakwai cikin ɗari ba kuma duk da cewa saboda tsananin zafin ranar da aka samu an tsawaita lokacin da za a ci gaba da kada ƙuri'ar amma babu abin da ya sauya dangane da fitowar masu yin zaɓe tare da cewa shugaban ƙasar na yanzu abdulmaji tabun an zaɓe shi ne a shekara ta 2019 bayan saukar abdulaziz butaflika sannan kuma an yi wa tsarin mulkin ƙasar kwaskwarima sai dai duk da haka mafi yawancin al'ummar ƙasar suna ɗaukar cewa har yanzu sojoji ne suke sarrafa siyasar ƙasar ta bayan fage sojojin ƙasar ta algeria sun fara mulki ne tun daga lokacin da suka yaƙi sojojin mulkin mallaka faransa a cikin shekaru na 1960 kuma bayan samun 'yancin kasar sun zama masu tsoma baki a cikin harkokin tattalin arziki da zamantakewa na kasar ƙari a bisa rawar da suke takawa a fagen siyasa rawar da sojojin suka rika takawa a tsawon lokacin wato yakin neman 'yancin kasar daga mulkin mallaka faransa ya ba su kwarjini a idan al'ummar kasar da ɗaukar aikin soja a matsayin wani abu mai girma da kuma tsarki sai dai mulkin soja ya zama abin da ake kyama a duniya da ya hada da kasashen afirka kuma al'ummar kasar ta algeria ba a bar su a baya ba wajen dawo rakiyar mulkin soja saboda dalilai na siyasar ƙasa da ƙasa da kuma wato na cikin gida wanda shine fita karawa. a dalilin haka suka shiga cikin sahun masu son ganin cewa an shimfiɗa mulkin farar hula zalla daidai da sauran ƙasashen duniya kwarjinin sojojin ƙasar ya samu koma baya a cikin ƙasar ta algeria bayan rikice-rikicen da ƙasar ta fuskanta a shekara ta 1992 da kuma juyin mulkin da sojojin suka yi a wannan shekara ƙungiyar masu kishin addinin musulunci wacce aka fi sani da peace a ƙarƙashin jagorancin sheikh abbas madani da kuma ali bilhaj ta samu nasara a zaɓukan da aka gudanar a ƙasar an fara da zaɓen ƙananan hukumomi a shekara ta 1990 da ya sa wannan ƙungiyar ta masu kishin musulunci ta lashe fiye da rabin jimillar ƙuri'un da aka kada lokacin da aka shiga shekara ta 1992 aka yi manyan zaɓuka na 'yan majalisa da shugaban ƙasa jam'iyyar ta masu kishin addinin musulunci ta kama hanyar lashe zaben baki ɗaya amma a daidai lokacin da ake kan ganiyar sanar da sakamakon zaɓe sojoji suka shiga cikin lamarin suka sanar da kwace mulki ba tare da sun bari an sanar da sakamakon zaɓe na ƙarshe ba wannan abin da sojojin suka yi ya jefa ƙasar cikin yakin basasa wanda ya ci rayukan mutanen ƙasar da dama da kuma ɓullar wani salo na ayyukan ta'addanci daban da ba a saba da shi ba da dama daga cikin shugabannin ƙungiyar tafis sun fice daga cikin ƙasar inda suka zama 'yan gudun hijira a wasu ƙasashe yayin da wasu kuma suka shiga cikin jajuka da tsaunukan ƙasar ta algeria ɗauke da makamai suka fara kawo biranen ƙasar hari musamman babban birnin ƙasar algiers muhammad budiaf wanda ɗaya ne daga cikin waɗanda suka taka rawa a faɗan ƙwato ƙasar 'yanci daga 'yan mulkin mallakar faransa ya taɓa zama shugaban jam'iyyar national liberation front ta juyin juhali wasu dalilai da suka biyo baya ya sa ya fice daga ƙasar inda ya tafi zaman gudun hijira har tsawon shekaru 27 a waje lokacin da sojoji suka yi juyin mulki a cikin ƙasar a shekara ta 1992 ya koma gida inda ya jagoranci kasar a matsayin shugaban kasa bisa cikakken goyon bayan sojojin wannan kasa sai dai ba a je ko'ina ba aka yi masa kisan gilla bayan watanni hudu da hawansa kan karaga mulki al'amura sun ƙara rikicewa a cikin ƙasar ta algeria idan aka koma baya a shekara ta 1978 an samu ɓullar saɓani a tsakanin wasu jam'iyyun siyasar ƙasar na fara hula ba kuma a samu daidaito ba sai da sojojin ƙasar suka zama masu shiga tsakani inda suka daidaita al'amura tsakanin 'yan siyasa ta wannan gajeren tarihi na sojojin ƙasar ta algeria da irin da suka takawa ya sa al'umma ƙasar ta fara dawowa rake su da neman nesanta su baki ɗaya daga fagen siyasa. wannan dalilin ne ya sa al'ummar suka yi bore domin kawar da abdulaziz bouteflika daga mulki saboda yadda suke ganin cewa yana da cikakken goyon bayan janar-janar ɗin ƙasar sai dai duk da cewa an yi zaben shugaban ƙasa a shekara ta 2019 da abdulmajid bato ya zama shugaban ƙasa al'ummar ƙasar suna ganin cewa shi ma sojoji ne ke rufa masa baya wannan irin kallo da mutanen ƙasa suke yi wa duk wata harkar siyasa a ƙasar da duk wani zaɓe da ake yi ya sa ba sa ba da himma wajen shiga domin su kaɗa ƙuri'ansu a zaben da ake yi a ƙasar suna ganin cewa 'yan siyasar ƙasar ba komai ba ne illa masu yi wa sojoji rakiya ko kuma wani abun wasa ne a hannun sojoji da suke sarrafa su yadda suke so baya ga irin rawar da sojojin suke takawa a cikin fagen siyasar suna kuma taka rawa a fagen tattalin arziki da kuma harkokin zamantakewa to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda ƙurewar lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara. kafin mu karkare mai ban kwana da ku baki ɗaya muna gayyata ku zuwa shafukan mu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaba inda za a je mu ɗauke da wani jigo mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na safiyar yau sai kuma can da rana idan Allah kai mu za ku sake ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki yadda labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyin su tahira ke cewa a yi ni lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.